Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna zakaran da Allah ya nufa da cara. Wanda marubuciya Nuslof ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa nobel tare da ni mai gabatar muku Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda ba wani abu ‘yan mata Matuƙar kuka yi aiki mai kyau oga ya ji daɗi, za ku sami yadda kuke so daga gare shi. Da murna suka haɗa baki wajen faɗin kar su ji komai sun yi alƙawari. Nan suka ci gaba da tattaunawarsu. A ɓangaren Mira kuwa ko da ta je gida sam nutsuwa ta kasa samunta da ta ji motsi sai ta firgita. Tsoronta bai wuce me ya sa anti Shafa za su yi mata ba. Gaba ɗaya ta kasa cin abinci sai tunani da tagumi take. Hankalinta ne ya rabu biyu, cin fuska da wulakancin da Dr. Umar ya mata cikin ruwan sanyi ne ke ƙona mata rai. Yanda yake mata magana a hankali kai ka ce maganar arziki ya mata, nan kuwa ba a san cin mutuncinta ya yi ba. Ga ya ƙi ta damar Gashi ya ƙi ba ta damar ta mai da martani ƙarshe ma da kyakkyawan marin da ya mata suka rabu. Wannan abubuwan idan ta tuno yana ƙara mata takaici kwarai da gaske. Wannan shi ake kira a dake ka a hana ka kuka. Har yamma Liz bata ta ji shigowar sa Anti ba ita duk ta takura ta kasa sakewa. Gwara mutanen nan su zo su yi wacce za su yi a wuce wajen. Ko ta san wacce take ciki. A Ai kuwa fitowar da kicin kenan rike da plate ta shigo falo ta gansu kan kujera. Tare da mom suna hira. Tsabar ta rikice daga nesa bata san lokacin da ta saki plate ɗin hannun ta ba. Lokacin hankalin hankalinsu ya dawo kan da suka dube ta. Anti Jamila ta ce sannu da fatan baki ji ciwo bare ko? Tsananin mamaki ne ya kama Mira ta ba Anti Jamila da kallo. Lokacin ta iso wajenta tana kwashe plate ɗin. Anti Shafa ce ta ce je ki huta zan ƙarasa gyara kan dining ɗin. Ta faɗa tana nufar farkon abincin. Wani irin ɗaurewar kai ne ta baibaye Mira. Me hakan yake nufi? Ko dai wata ƙullalliyar ce ake shirin yi mata? Baki ji ba ne? Ta ji mam ta gatse ta. Abanka da rashin sabo kawai da girgiza kai tana bar musu wajen. Sai da ta bar falon gaba ɗaya suka kwashe da dariya. Dukkansu suna tafawa a fili ta Shafa ta ce, Double sorry baby, ina tausaya miki. Ta karasa magana cike da dariyar mugunta. Andi Jamila ta ce har na ku goben nan ma ta yi. Mom na jin su ta ce wannan abin da kuka shirya ya mun daɗi ƙwarai. Nan suka sake kwashewa da dariya. A ɓangaren Dr. Umar kuwa lokacin da ya juya wa Mira baya da ƙyar yake tafiya yana cije lips ɗinsa. Lokaci zuwa lokaci ba ƙaramin dauri ya yi ba, tun ɗazun da ya danne tsananin sha'awar da take damunsa. Ko da ya nisa da tafiya kasa ɗaga ƙafar sai ciwon cikinsa ya ƙaru, ya ninka na da ƙwarai. Ganin haka ya tsaya tsak a gefen hanya yana ɗaga hannunsa don tare a daidaita. Allah ya taimake shi mai nafef ɗin ya lura. don ba kowa zai fahimci darewa yake ba saboda yanayin ɗaganin nasa. Ko da mai adaidaita ya tambayi inda zai kai shi Jared ya ce masa Aminu Kano Teaching Hospital, ba musu ya ce ya shiga. Kafin wani lokaci ya sun isa harabar hospital ɗin bayan ya salami fef ɗin. Ya dinga takawa a hankali tamkar mai tausayin ƙasa. Har ya zuwa ofis ɗinsu. Ya je Dr. Sadiq ne kaɗai a ciki yana duba wasu files sosai Dr. Umar ya murna da ganin nasa. Bayan ya salama da ƙyar ya sa kan kujera ya zauna, haɗi da dafe kansa. Dr. Sadiq ya miƙe da sauri don a yanda ya ga ya shigo ɗin ya san ba lafiya ba. A hankali ya dafa kansa cikin kulawa ya ce, me ya same ka? Kamar ba zai ce komai ba, can ya fara magana ƙasa-ƙasa ya ce, please ɗauko wannan allurar kaman. Wansa da kalo, Dr. Sadiq ya Har zai yi magana kuma ya fasa don haka ya miƙe ya ɗauko wata allura a gurguje ya haɗa. sannan ya zo ya wa Dakta Umar ɗin. Bayan ya masa allurar Dakta Umar ya koma kan wata doguwar kujera da ke can gefe ya kwanta. Yana ɗan cije lips ɗinsa hannunsa bisa kan mararsa. Ɗan sauke ajiyar zuciya Dakta Sadiq ya matsa kusa da shi a hankali ya ce, har sai yaushe za ka magance wannan matsalar taka? Dakta Umar ya masa shiru bai ce komai ba, Dakta Sadiq ya san dama za a nuna. Don haka ya ci gaba da faɗin, aƙalla ko da ba mu karɓi lasin mu a hannu ba. Ana biyan mu daidai gwargwado bare ma muna dab da zama cikakkun doctors. Ɗan nan da 7 days za mu fara exams kuma insha Allahu muna sa ran komai zai tafi daidai. To me yasa ba za ka fara neman matar da ta dace da kai ba? Zuwa yanzu Dr. Umar ne ya kalle shi sai kawai ya girgiza kai. Ya murmushi ba tare da ya ce komai ba. Dr. Sadiq ya ce you see matsalar ka kenan Umar. ina so ka samu sauƙi ne kan abin nan da ke damunka. Ka fi kowa sani ka kuma karanta a rubuce. Kana da ilimin sanin abubuwan nan. Yawan allura ko magani yana jawo matsalar samun nutsuwar ruhinka. Shi ne kawai ka yi aure. Rana Dakta Umar ya banko masa yana ɗan jan tsaki murya ciki-ciki ya ce abin da yake ka kenan aure. Ni kuma matsalar gabana ma ta ishe ni. Dakta Sadiq ya girgiza kai ya ce shi ya sa kake kwance yanzu a nan ko? Please ka bari na jira abin da ke damuna. Dr. Umar ya furta yana dafa goshinsa, Dr. Sadiq ya miƙe ya koma kan kujera. Yana furta, sun zan yi aure ni kam, ba zan tsaya kullum ina fama da mafarki ba. Ɗan murmushin gefen baki Dr. Umar ya yi a hankali ya ce ɗan iska, ina eh, na ji ba komai. Dr. Sadiq ya furta shi ma, sai da Dr. Umar ya ɗan samu relief kaɗan sannan ya nufin tafiya gida. Lokacin la'asar ta yi. Ko ya je gida Malam Sale kaɗai ya samu a gidan, Saratu ba ta dawo ba, haka ma Sahabatu. Ana can wajen sai da abinci. Duk yadda ya so daurewa su yi hira da Malam Sale abin ya faskara. Saboda ji yake yi kamar ma dawo masa yanayin yake sai da lips yake lokaci zuwa lokaci. Ƙarshe dai faɗa wa Malam Sale ya yi bai da lafiya zai je ya ɗan kwanta. Sosai Malam Sale ya tausaya masa don haka ya masa alamar ya tafi, yana kuma yi masa fatan sauƙi. Dakta Umar ya girgiza kai yana murmushi tun farkon dare dakta Umar yake juyi a kan gadonsa. Idonsa a ƙeƙashe ya kasa bacci. Musamman idan wasu tunanin suka ziyarci zuciyar shi sai ya ji sai ya ji shi wani iri. Bai taɓa kasancewa cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali irin yau ba. Ya share mantsafi tsafi ya ƙi ya fi a ƙirga. To al'ummar ma kamar ba ta yi masa amfani ba don tabbas ba ta wani daɗe ba ya koma gidan jiya. Idonsa sun yi ja ya rasa inda zai sauke ya ji daɗi. Take zancen su dr Sadiq na ɗazu ya faɗo masa. Tabbas ya kamata ya nemi mace don yana buƙatar hakan to amma inda matsalar take shi ne wace ce ta dace da shi. Shi fa yau bai haɗu da irin matar da yake so ba. Wata zuciya ta ce to har yaushe za ka yi ta dakon zaman jira. Sauke jiya zuciya yana ɗan matsa hannunsa kafin a fili ya furta, Dakta Amina, ba laifi. Ya furta hakan yana yatsa na fuska saboda duk cikin masu nuna sonsa ta fi kowa naci a cikinsu. Haka dai ya ci gaba da tunani ya ƙulla wannan ya kunce wancan, har ya ji kiran Asalata a cikin kunnuwansa. Washe garin ranar kamar yaushe Mira ta gama breakfast da aikace-aikacen gidan nasu lokacin da ta dawo ɗaki. Tana jira su gama shirin nasu ta ga anti Shafa ta miƙo mata wasu riga da siket. Na kanti ta ce karɓi wannan. Amira dai jiki ba ƙwari ta karɓi kayan. Ita duk ta kasa sakewa da su har yanzu ba ta manta abin da ya faru jiya ba. Duk da ba su canza mata fuska ba amma ta sha jinin jikinta. Gwada ki gani ko zai miki. Da ji anti Shaba ta katse mata tunanin tana kallon ta, Mira ta yi yaƙi tana faɗin, "A sosai ma zai yi, na gode sosai." Anti Jamila ta fito daga wanka yanzu cikin tsakin fuska ta ce, "To gwada mana ki gani." Amira ta ce, "To." Nan ta shige toilet don saka kayan, taɓe baki suke suna bin ta da harara. Babu bata lokaci kuwa sai gashi ta fito tana ɗan kare ƙirjinta. Duk yashin mutum ya ga kayan jikin Amira sai ya yaba. Hakan kuwa ta kasance da su su kansu sai yanzu suka ƙara kallon kyawun kayan, saboda yadda shef ɗinta ya fito sosai tamkar dan ita aka yi. Anti Shaba ta maza kusa da ita tana sanya hannun da ta kare ƙirjinta da shi yaɗi da faɗin, cire mana mu ga kwalliyar da kyau. Bata iya zancen ba, maganar ta maƙale mata a maƙoshi, saboda yadda ta ga fulanin Mira sun fito. Kamar da sauri Mira ta sake rufe ƙirjin nata, yaƙi Anti Shaba ta yi sannan ta ce, Kai amma kin yi kyau sosai, na gode. Mira ta bota tana shirin komawa wadda ta canza kayan. Anti Jamila ce ta yi saurin dakatar da ita da faɗin. Wai cirewa za ki yi? Mira ta ji waɗi da girgiza kanta alamar i. Anti Jamila ita ma na yaƙin dole ta ce haba. Ki fa wani lokacin ke kike mai da kanki lokal. Shi ya sa mazan school ɗin masu suke raina ki. Kowa ya kwaso ƙurar kansa yake juyewa kanki. Ta yi magana tana matsawa kusa da ita Mira ta yi shiru. A ran da ta fara tunanin kuma fa haka ne sai yanzu ta fahimci, wato raina mata sutura ake shi yasa kowa yake juya guntun iskancinsa a kanta. Banda haka sauran me yasa bata ga ana musu haka ba? Anti Safa da ke sa kaya ta ce, kin yi shiru. Mira ta ɗan yi murmushi ta ce to zan bar shi. Ta faɗa tana ɗauko hijab za ta sa kan kayan. Anti Jamila za ta hana ta sawa Anti Shafa ta yi mata alama da ta bar ta kawai. Haka suka ci gaba da shirinsu, Mira sai jin daɗi take a ranta. Yau dai ta sa kaya mai tsada ba wanda ya gama jin jiki ba, don duk kayanta sun koɗe. Ba ta san duk wannan abin ingiza mai kan turuwa ake mata ba. Har suka bar cikin gidansu saboda kau da zargi. Tun a bakin gate suka ajiye ta kamar kullum, haka kuwa aka yi ita ma ta taka don zuwa department ɗinsu. Lokacin da su tasha Shafa suka sauke suka sauka a mota da sauri suka latsa nambar Faisal. Faisal tun ɗazun suke sukul ɗin ya ɗaga yana faɗin, ya ne ‘yan mata kun shigo ne? Anti Saba ta ce yanzun nan ko kuna ina ne? Faisal ya ce ai muna bayan kango, ku muke jira ku turo mana ita. Anti Saba ta ce to shi kenan ku ba mu mintuna kaɗan, oke babu damuwa. Faisal ya furta yana kashe wayar daidai lokacin Sagir ya dube shi ya ce wai sai yaushe za ku turo min ita ne? Kun sa ni sarai Kun sani sarai maganin ƙarfin nan da na sha irin mai sa mutum ƙarfin doki ne ba. Ya magana yana gyara sa saboda yadda yake ji. Faisal ya ce, yanzu nan za su turo ta kar ka damu oga. Tsagi ya bai sake tanka su ba. A ɓangaren sa ta Shafa kuwa, Suri ta kira Faisal ya ce, ai muna bayan. Suri ta kira, nan suka haɗa dukkaninsu su ukun. Babu Afra a ciki suna tsaye Mira ta karaso wajen har ta wuce su bata san suna gurin ba saboda sun yi nesa da ita. Ita kam sai tafiya take a natsa tana mamakin yau dai babu wanda ya kawo mata raini. Ta kusa isa department ɗin su kuma ta ji an kira sunanta. Ashe suna biye da ita a baya. Duba jaka anti Shafa ta fara yi tana faɗin kai wallahi da gaske na manta littafina. bari na taɓo ta na ji ta yi magana tana latsa wayarta kiran wayar afra ta tana sa ta a free ta ce hello afra littafi na yana wajen ki ko afra ta ce eh ina duba wasu abubuwa ne anti saba ta ce kash ni ma abu zan duba ki kawo min shi afra daga ɗayan ɓangaren ta ce ki yi haƙuri ki zo ki karɓa ko ki turo a karɓar miki anti saba ta ce kina ina ne haka Afra ta ce ina ta bayan kango inda muke haɗuwa idan za mu yi karatu. Anti Shafa ta ce to zan turo Mira ta karɓa min yanzu akwai inda za mu je. Afra ta ce babu damuwa. Nan suka yanke wayar Anti Shafa ta dubi Mira ta ce Da na tsayarki na ɗauka littafin yana wajenki, ko kin haɗa da nawa a naki ashe kin ji, yana wajen Afra je ki karɓo min please. Amira ba tare da ta kawo komai ba ta ce ina ne bayan kango. Anti shafa ta ce zo na nuna miki hanya. Namira ta bi bayansu don wani layi da ke tsakanin wasu department suka nuna mata suka ce tafi wajen za ta hango wani gini da ba a ƙara sahi ba. A nan Afra take, Mira ta ce to. Nan ta bar su a wajen ta kama hanyar tafiya bayan kango. Tafiyar da ke da wuya, Afra ta fito daga maɓoyarta tana riƙe ciki saboda dariya. Take su ma sauran suka dinga sheka dariya suna tafawa. Da sauri suka nemi wani waje suka zauna kowa dariya na cinsa. Da ƙyar dai Suri ta iya faɗin kai amma mun cika 'yan iska wallahi. Anti Jamila ta ce na ƙarshe ma kuwa. Anti Shaba ta ce sai ma kun kai da take yi ta ɗauka mun sauko ne. Afra ta ce tabɗi. Ta yi mana abin nan mu ƙyale ta haba ƙarya ne wallahi. Nan suka ci gaba da dariya suna tafawa kafin su miƙe don bin bayan Mira. Mira tun tana tafiya tana ganin mutane sai ya dawo yanzu jefi-jefi take kallon su. Zuwa yanzu shirin da ta ji tsoro ne ya fara ziyartar ta. Ɗan saki ta ja ta tuna ta yi ragon azanci da bata karɓi lambar Afra ba. Da kawai sai dai ta sake kiranta ta gaya mata ta wanne lungu take. amma saboda gujewa faɗawa laifi ya sa ta gaba da tafiya tana waiwaye kamar daga sama ta ga mutum biyu maza sun sha gabanta fuskarsu toshe da baƙin gilas a razana ta juya bayanta nan ma ta ci karo da wasu biyun a bayanta a ruɗe ta fara magana su waye ku don Allah ku bani hanya na wuce ta yi magana tana bin su da kallo a tare suka saka mata dariya suna nuna ta da yatsa ƙirjin Mira ne ya ba da wani irin dam A tsorace ta ce, ku yi haƙuri don Allah abu zan karɓa na tafi. Ta magana tana waige-waige, nan ma dariya suka ƙare mata. Kafin Faisal ya ce, me kuke jira? Maza ku yi wuf, ai sama da ita. Zaro ido Mira ta yi zuwa yanzu ƙwalla ta fara cika mata ido, za ta yi magana kenan ta ji an cira ta sama. Wayyo Allah taimako, Afra kina ina don Allah ki zo. Ta furta tana turjewa daga riƙon da suka yi mata, fesan ne ya kwaɗe mata baki yana faɗin dalla so kuwa babu wata afura a nan wajen, ki mana shiru. Ƙirjin Mina ne ya ƙara ta bugawa a kiɗi, ta ce me kuke nufi? fesa ya ce oho za ki gani. Ya faɗa yana ba wa sauran yaran umarni a kan su ci gaba da janta. Da ƙi yadda Mina ta so ta turje abin ya ci tura. Wani lungu suka yi da ita sai hango girta ya tsaye ya saka hannayensa cikin aljihun wando yana jiran zuwansu. Ganinsa ba ƙaramin tashin hankali ya sanya ta ba sai yanzu ta fahimci shigo-shigo ba zurfi aka yi mata. Wani irin zafi da takaici ne ya kai mata ziyara a cikin zuciyarta. Kafin ta yi aune ta ji an fuske mata hijab ɗin jikinta. Dama jakar hannunta tun a hanya ta faɗi. Fitar hijab ɗin daga jikinta ya yi daidai da sake bayyana asalin shaf ɗinta. Cikin ƙaguwa da zumuɗi Sagir ya fusgo ta daga hannunsa yana musu alama da su tafi. Kwara baki Mira ta yi ta dinga zindima ihu tana kuka Sagir ba ta ita yake ba. Duk ya ruɗe da ganinta. Ƙoƙarin cire mata riga yake amma Mira ta ƙi ba shi damar hakan sosai ta fara amfani da dukkan iya ƙarfinta. Tana ture shi. Ganin hakan ya sa ya jawo mata siket ɗinta ya rage saura mata ina na ciki. Wata irin kururuwa Mira take tana neman taimako. Addu'a kuwa ba ta san wace kala take ba saboda tsabar firgicin da take ciki. Ganin yadda take ɓata masa lokaci ya sa kawai ƙafarsa da ƙarfi ya take mata hannayenta. Wani irin raɗaɗin zafi ne ya ziyarci da take ta saki wani irin marayan kuka. Tana jero kiran sunayen Allah kala-kala kafin ta yi aune. Ya yaga mata rigarta sai ya rage daga ita sai bra da siket. Wayyo Allah Sagir ya giggice ƙwarai da ganinta. A firgice ya azama cilli da wandonsa. Rantsa da Mira ta yi ranta na mata suya ta kasa hana shi ga abin da yake shirin yi mata. Saboda ya sakar mata da ƙarfin saboda ya sakar mata ƙarfin shi ƙoƙarin fuske siket ɗinta ta yi kawai ya ji an ƙwala masa abu ta bayansa da ƙarfi. A gigice ya juyo saboda bugun ya shige shi take aka fara kallon kallo tsakaninsa da wanda ya bugun. Ba kowa ba ne face Dr. Umar Sagir. Bai iya tantance waye ba ne ya an kai masa naushi a fuska. sai ga shi ya tafi luhu ya faɗi yana dafa fuskarsa cikin yanayi na jin zafi da raɗaɗi cikin hanzari ya jawo wandonsa ya saka yana bin Dr. Umar ɗin da kallo cikin takaici ya ce wani iya shegen ne ya kawo ka nan Dr. Umar ya dube cikin tsantsar takaici da tsana ce, kowane irin bunsuru ne wai me yasa ba za ka yi abin da ya kawo ka sukul ba sai akuyanci Sagir yana fama da baƙin cikin abin da aka hana shi ya ce Kai malam saurara ina ce idan iskanci ne ka take kowa, ko ba kai ba ne jiya ka gama sheɗanci a gaban idanun jama'a. Oh saboda kai ka more ta shine baka so ni na ji ɗuminta ko? To wallahi ba zan yadda ba nima sai na ɗanɗana ta. Sai a lokacin da ta Umar ya juya don ganin wacce yake nufi. Wara idon sai sosai cikin tsananin mamaki yana kallon ta. Har yanzu tana kwance bata ta motsi ashe tun ɗazun su so idon idonsa yana ciza lips ɗinsa da ƙarfi kafin cikin hanzari ya isa gare ta. Jarkar ruwan da ke hannunsa ya buɗe a gurguje tare da yayyafa mata a jiki. Take ta ja dogon numfashi. Tana miƙewa da sauri jikinta na rawa. Da sauri da umma ya kawar da kansa yana ƙoƙarin zame rigar jikinsa ta sama. Sannan ya ɗora mata ba ta tare da yi magana ba. Sannan ya taka har gaban Sagir da ke hucin takaici. Ba zato ya ji ya kwashe shi da wani irin kyakkyawan mari. Kafin Dr. Umar ya ce fyaɗe abin da kake shirin yi kenan, duk yawan shashashin matan da suke bin ba su ishe ka ba sai ka lalata wa waccan yarinyar rayuwa. Sagir ya ce, Na lalata mata ko ka lalata mata, jiya wani iya shege ne ba ku yi ba a bayyana jama'a sai ni da na killace kaina, ka zo ka wargaza min lissafi. Ɗan wuce, Dr. Umar ya yi cikin ɓacin rai ya ce abin da ya dace ka ce kenan. baka kalli girman laifin da kake shirin aikatawa ba ne. Sagir ya ware hannayensa irin ko a jikin sannan ya ce wannan kuma kai ya dama ato. Dan an yi wa mace fyaɗe yau ne farau, itan ma dan ka zo ne da babu abin da zai hana ni kyakketa ta. Kai ban ma haƙura ba ya sun sai na lashe zamarta. Baram ya ji an fike masa baki a zuciya Dakta Umar ya ce ba ka da hankali ko? To in dai wannan iskancin naka ne ka sa a littafin rayuwarka sai na shafe maka shi. Yanda ko gaba ba za ka sake tunkarar wata macen ba. Don haka ka saurari sammaci. Dole a hukunta ka saboda fyaɗen da kake da ka so yi. Dariya Sagire yana kallon dakta Umar ya ce kana nufin ƙarata za ka kai? A lallai to mu zuba mu gani. Ya faɗa hakan cikin To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman